Barka da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukarari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka na yau takwas ga watan sha'ban shekara na dubu da da da shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da bakwai ga watan biyu shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako wadda wannan shine mu na tamanin da da nawa ne a sai dai majalisinmu na tamanin da uku ko da hudu dai wannan na'am da tamanin da uku a karatun wannan sura mai albarka suratu ali imran a yayin da mun tsaya a aya na saba'in da biyu za mu ɗora daga aya na saba'in da uku kenan da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah qala ta'ifatun min ahli kitab a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billazi أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون نعم الله مدوكين كينا تشوا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ودنسوا وقال الطائفة ودنسوا بانغري من أهل الكتاب دقتكم ما أبو تالي التافي سنشي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا كي إيماني دا أبن دا أكا سوكر مودن دا سكي إيماني وجه النهاري da farkon yini wakfuru akhira kuma ku kafarce ma wannan abun akhirahu a ƙarshen yini la'allahum yarji'un don ku sa koma da baya don ko sa dawo baya wato su kafarta daga bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan ayar dori ne akan fadin Allah madaukakin sarki wadda ta'ifatun min ahli alkitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun Allah yana kasa mana su ne zuwa bangarori guda biyu a wajen tsananin nuna kiyayya ga mumanai da kuma burin bata ga mummanai akwai waɗanda suke yin nasu bil mujahara wanda suke bayyana abun a fili su ne wadda Allah ya ambace su da farko wadda ta'ifatun na ahlil kitab law yudillunakum a fili burin su wadda suke bayyanawa shine ya za a yi su batar da ku daga bin wannan addini amma su wannan bangare na biyu su ɓangare ne waɗanda suka ɗauki hanyar almuhada hanyar yaudara wajen ɓatar da ku dukansu sun yi tarayya akan adawa da burin kuɓata amma hanya na aiwatar da wannan abin da suke buri a kai ba ku manta ba wancan satin mun faɗa muku cewa Allah ya ce suna buri ko? malamai suka ce wannan burin sun ƙoƙarin aiwatar da shi a aikace to wajen aikin ne suka bambanta na farkon pre-paro hmm? wato point blank ƙarara a bayyane suke ƙoƙarin batar da mummane su kuma wannan ɓangare na biyu su ta hanyoyi ne na yaudara suke ƙoƙarin batar da mummane to Allah anan ya hakaito mana yaudaran irin waɗannan mutanen ne wannan ta'ifar malamin tafsiri sun ambaci waɗansu daga cikinsu cewa daga cikinsu akwai irin su ka'ab ibn al-ashraf da malik ibn saif da waɗansu da cikin yahudawa na khaibar waɗanda jiji da kansu cikin addininsu ya kai da su ji cewa su ababen koyi ne a cikin mutane don haka bari su yi amfani da wannan matsayin nasu domin su wa addinin musulunci makaru domin su jawo raunanannu daga cikin musulmi zuwa bata amma ta hanyar shigo-shigo ba zurfi abdahibun ashirin cewa su waɗannan lamma a ayyathumul mujaharatu bil mukabara dabbaru lil kaidi makidatan ukhra yayin da suka kasa bayyana mukabararsu wato kin yarda da gaskiyarsu a fili to sai suka dabbara makirci wata makircin ta daban sai suka ce ma waɗansu daga cikin mabiyansu kenan anan da Allah ya ce wa ƙala ta'ifatun min ahalil kitabi aminu zancen da suke yin suna yi ne da mutanensu wato sun zaɓi waɗansu daga cikinsu ne suka sa su aikin آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وتؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أول النهار مظهرين أنكم مصدقوه ثم اكفروا آخر النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء عنا إلا من كشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب السالفة ففعلوا ذلك شو هذا سنة جسد يهودا سوي إيماني دا النبي صلى الله عليه وسلم سبين شوى سنجد كتاشي sannan su kafirce a ƙarshen yini don ta bayyana cewa ai sun kafircen ne bisa basira da wato ainihin tsananin gwaji da tajriba wannan sai sa musulmi su ce ai ba abin da ya kawar da su daga wannan addinin sai face abin da ya bayyana gare su na hakikanin wannan addini kuma lalle kenan ai ba shi ba addinin kwarai bane ba shine addinin da littattafai magabata suka yi albishir da shi ba su waɗannan manya-manyan suka zaɓi su daga cikinsu suka sa su su yi haka ɗan sai suka yi haka ɗan shi ne Allah madaukacin sarki yake musu raddi a wannan aya bayan ya bayyana mana wannan makirci nasu bayan ya bayyana makircinsu to kuma yake ƙara nuna mana hanyoyi na wato ainihin rushe wannan da'awa tasu wannan mummunan yanayi nasu ta'ifa mun sha faɗa wato waɗansu gungu malamai suna saɓani wajen adadin daga nawa ne zuwa nawa za a kira su ta'ifa saboda laraba suna amfani da wato kalmomi daban-daban wajen bayanin adadi na gungu kunga suna amfani da nafar suna amfani da usba إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أه، سنن سنة أنفاني دا أه، وانا إتا طائفة دي نافة دي قدانا كينا إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا سنة أنفاني نفر نفر نفر نعم. فرقة suna amfani da firka hmm? suna amfani da umma waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'mur da sauransu dai waɗansu mace malamai su ce wannan daga uku kenan zuwa kaza to fa'ifa ɗin nan kamar yadda suke faɗa a wajen faɗin Allah maɗaukacin sarki Wale wal yashhad huma ta'ifatun min muminin suna cewa wato wani adadi ɗan kaɗan ba adadi mai yawa ba so daga uku zuwa goma ko zuwa goma sha uku to waɗannan fa'ifa ɗin kamar yadda muka ji a bayanin da muka yi yanzu cewa waɗansu ne ‘yan kaɗan an ambaci ka'ab ibn al’ashraf an ambaci uh, malik ibn saif a cikinsu to waɗansu ne ‘yan kaɗan daga cikinsu to yana iya ɗaukan wannan adadi uku zuwa wato ainihin goma ɗin yana iya kuma fin haka ɗin min ahlil kitab mun zaga mun yi bayanin ahlil kitab a nan da ya ce aminu ku yi imani billazi unzila ala allazina amanu ma'anan aminu anan ay aslimu ku shiga musulunci ai mun sha faɗa muku malamai suna cewa da al'iman da al'islam idha istama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a so manan aminu ku yi imani mana ku musulunta to sai ya ƙara bayani anan yace aminu billazi unzil ku yi imani da abin nan da aka saukar wa allazina amanu waɗanda suka yi imani zance iri biyu ne anan na farko allazi unzila ala allazina amanu wannan kowa ya sani waɗanda abin da aka saukar ma mummanai shine alqur'ani mai girma shine abin da yake mayar da mutum musulmi ya yi imani da da alqur'ani mai girma abinda aka saukar ma musulmi shine alqur'ani kwarai ba an saukarwa kowa da kowa daga cikin su bane ko an saukarwa jagoran su ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an saukar masa ne domin ya yada shi ma mummunai da ma sauran al'umma ko kamar yadda ya fada a cikin suratul an'am me ومن بلغ إنني يعني كافي ومن بلغ ولأنذركم به من منين إيه. يعني كافي لأنذركم به دم نعم كنتنا با شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ an ai mun wahayin wannan alkur'ani ne li'unzirakum bihi domin in muku gargadi da shi ko na kusa da ni kenan ko to ba ku kadai ba wa man da duk wanda wannan alkur'anin zai isa gare shi to shi yasa anan suka ce ala alladhi ala alladhina amanu abinda aka saukar ma waɗanda suka yi imani wannan maganar su yana kunshe da inkarin cewa su an saukar musu da alkur'ani suna ganin cewa alkur'ani an saukarwa musulmi ne kadai ko an saukarwa larabawa ne wadda annabi yake daga cikinsu shi kadai to wannan makala ce kufriya zance ne na kafirai mutum ya ɗauka alƙur'ani an saukar da shi ne kawai domin shiriyar mummanai ban da sauran mutane a shi ƙur'ani tabarakan ladi nazzala furkana ala abidihi liyakuna lil'alamina nazira an saukar da shi ne domin ya zanto abin gargaɗi matalikai baki ɗaya haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an aiko shi ne kadai malarabawa ba ba ai kadai shi ne kadai ma al'ummar musulmi ba da ma'anar ummatul ijaba aiko shi ne ga al'ummar gaba daya ummatul ijaba da ummatul da'wa wato mutane gaba dayan su وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من ذن الله الله يأيكوشني ومتاني قبات ينسو تو سن كل وانا ممنا الأقيدة تاسو أتكين شوى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا تو أما kamar yadda muka faɗa muku inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu Allah yana bayar da kariya ga mummune sai yasa suka yi amfani wajen siffanta musulmi din da wannan suna na alladhina amanu wanda siffa ce ta yabo al-tahirun ashir yana cewa akwai ihtimali guda biyu anan imma ya sun yi amfani ne da wannan kalma din hmm? cewa sun amfani da allazina amanu saboda wannan ismun ne ko alamun ne bil ghalabati al muslimin suna ne da ya galaba akan musulmi in an ce mummune an yi shiru ba sai an ce mummune da alqur'ani ba ana nufin musulmi ne kuma mun sha faɗa muku shi wannan shine istilahin alqur'ani ko sai in wani dalili ya nuna sabani haka kamar ne ya ayyuhallazina amanu ne alqur'ani idan ka ji shi yana nufin wanda suka yi imani da wannan addini ne wanda suka yi imani da wani addini ba musulmi ba Allah bai kiransu ya ayyuhal ladina amanu hmm? so in ba wata karina ce mai karfi da ke nuna haka din ba to sunan musulmi ne to kuma suna ne mai kyau suna ne nagartacce suna ne na yabo ma wato ainihin musulmi cewa su mummanai ne sun gaskata Allah sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko kuma ya zanto sun yi amfani da wani lafazi ne a yaransu da Allah maɗaukin sarki ya tashi bayani shi sai ya yi amfani da allazina amanu tanwihan wa tasdiqan wa tathbitan lahum ala imanihim domin kurara su da yaba musu da kuma tabbatar da su bisa imanin nasu cewa har a bakin yahudawa sunansu allazina aman kun gane to wannan shine wato sun nufin wata ma'ana daban Allah madaukakin sarkin mai mai musu da martani yayi amfani da wannan dan ya bayar da ma'ana mai kyau ina fata kun gane وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا كوي إيماني دا ودندا دا أبندا أكا سوكر ما ودندا سكي إيماني أما وجه النهار دا فرق فرق رانا الوجه ما تحصل به المقابلة وهو أول شيء يقابل فيسمى أول كل شيء وأول كل شيء وجهه وجب شيء فسكة با إن ذاك فارق يعني متم إن كي فارق يعني فسكة ذاك فرق أبو أنا شيء مثل كلا سو شيء ذا وجه النهار أي أول النهار كوي إيماني دا أبند دا أكا سوكرا من مني دا فرق فرق الرانة da farko-farkon yini wato ku zo da safe ku musulunta wakfuru akhirahu kuma ku kafarce ma abinda aka saukar ma waɗanda suka yi imani akhirahu a ƙarshensa wato a ƙarshen naha a ƙarshen yini ya zanto imanin naku yana da zango wato ba imani ne za ku yi na gaskiya ba ba imanin ne da za ku yi na dindindin ba ba imanin ne da za ku yi ku dade a ciki ba ballantana ya muku tasiri a kada ya wuce yini guda daya to wannan inda muka ji awwalan nahar da al-kufru akhiran nahar din malamai suka ce fa'aluhu sun yi haka da al-sheikh muhammad abu zahra yake cewa wannan shine huwa zahir kuma kad yakun shine abinda suke nufi dan wato an imani da safe a kafirce da yamma amma ya ce yana iya ɗaukan lazimul ma'ana ɗin mene lazimul ma'ana shi ne ku yi imani ɗan gwargwadon lokacin da za a gane kun yi imani idan ka zo ka yi sallar asuba tare da musulmi ka zo ka yi azahar tare da musulmi wani tare zo su yi waka sai <laughs> musulmi ne hmm? haka ballantana ka zo ka sake la'asar ai za su ɗauka kawai musulmi ne ana magaraba Suka ce kai kamar addini kaga ya kai lokacin da an tabbatar cewa ka shiga kawai sai ka bari ka bari to kaga wanda su dinka suna sallah za su ji mamaki ya za a yi wannan ya musulunta kuma yanzu ya bar musulunci kuma zaɓa suka yi kamar da gaya muku sun zaɓi waɗanda ake ganin masana ne a cikinsu su zo cikin musulmi su nuna sun musulunta sannan da yamma sai su sai su kafarta to malam ya ce ba dole ne ya zanto ana nufin daga safan zuwa yamma din ba amma a lokacin da saboda alwacin mahallin zuho yadda zai bayyana cewa sun musulunta din sannan bayan ya bayyana sai su kafarta to wannan zangon da Allah ya faɗa ya isa a gane mutum musulmi ne kowa musulmi ne ba to bayan sun musulunta wakfuru akhirahu ku kafarta a ƙarshen sa in ku kafarta a ƙarshen yamma to kun tabbatar da wannan hanyar kenan yaudara ba me yasa za ku yi haka din shine la'allahum yarji'un domin su dawo da baya la'allahum wannan zamiri na hum din ba faɗe shi ba amma yana komawa ne zuwa ga alladina amanu din ay la'alla alladina amanu yarji'un saboda su waɗanda suka yi imani din da farko su dawo da baya wato musulmi anan kuwa ka san ana nufin wato bi'aful iman wato raunanannun musulmi su ne waɗanda idan har su ne waɗanda irin wannan yaudaran zai iya sa musu shakka zai iya sa musu wato ainihin eh, raurawa a cikin imaninsu to amma ka je da su suka yi amfani da shi suka ce la'allahum ba la'alla ba'dahum ba suka ce la'allahum yarji'un wani na nuna maka annanin gabarsu da kwaɗayinsu ga musulmi gaba ɗayansu sun yi ridda waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wanda katirun min ahli alkitabi law yudillunakum haka nan na suratul baqara ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikeen an yunzala alaykum min khairin min rabbikum ما ذكر في سياق النفي تفيد العموم kowane irin alkhairi ba sa son ya shafe ku daga Allah madaukakin sarki su suna son ku zanto ne cikin duhu ku dulmiya gaba ɗayan ku wanda ko sun san haka dan mustahil hmm? zai yi wahala ko da bata ne a zo a ce a lokaci guda da yaudara guda ɗai a ce dukkan mutanen sun koma da baya sun bar abin da suke hmm? yanzu ko musulunci ne ai abu ne mai wahala a ce an je an kira mutane gari gaba ɗaya a ce a lokaci gaba ɗaya da da'awa guda ɗaya gaba ɗaya su musulunta ka taɓa jin wannan annabi alaihi salatu wasallam shekara nawa yake yake da'awa a garin makka hmm? gaba ɗayan su ne suka musulunta da farko ai sai da aka ja sosai ko aka ja sosai da aka zo garin madina ai an tura ambasadas tukunna ko an tura amma ibn yasir ko ya ji yayi tawazi a hankali hankali mutane shige shige wato ainihin garuruwan al abinda nake iya tuna a tarihi cewa gari guda sun zo sun musulunta bai da yawa wanda yake zuwa kwakwalwa ta yanzu ah, shi ne wajen mutanen samarkand mutanen samarkan a birnin sangarin khurasan lokacin da eh, wannan bardan musulunci kutaiba ibn muslim al-bahiri kamar da kathir ya ambata a cikin al-bidaya nihaya ya fita yakin futuhat na musulunci kuma ya shiga garin su ba tare da ya kira su zuwa ga musulunci sun ƙi shiga ba ba tare da yace su bayar da jijiya sun ƙi bayarwa ba wato su yarda su su zauna a ƙarƙashin musulmi gwamnatin musulunci su yi su ko su yi addininsu ba a'a ya zo musu da yaƙi ne wanda tsarin musulunci shi ne mutane wa'azi su shiga musulunci in ba su shiga ba suka ce a'a suna sun su da addininsu to su bi tsarin gwamnatin ƙasar musulunci Hmm? sai suna bayar da jizya in sun ce ba za su yi wannan ba za su yi wannan ba tukun sai a kai musu yaƙi da suka ji labarin cewa ai ga abin da ake a musulunci bayan ya yaƙe su din ya buɗe garin na musulmi su ne ba musu musulunta din ba ya zanto musulmi ke iko da garinsu da suka ji wannan labarin sai suka ce a aka gaya musu cewa shugaban da ke shugaban ƙasar musulmi na lokacin ba zai yarda da wannan abin ba sai suka rubuta laita suka ba ɗan saƙo lokacin umar ibn abdulaziz ya je ya sami umar ibn abdulaziz wannan mutumin ɗan samarkan ya tashi ya tafi har madina eh, ya je sami madina ne ko ina umar ibn abdulaziz suka mulki ya samu umar ibn abdulaziz ya tambayi ina garin ina gidan sulfa suka ce kai amirul mu'minin ake cewa yace eh ina gidan shi aka nuna mashi wani gida hai daga gidan ba irin gidan sarakuna ba da farko da yaje ya ga inda yafi kowanne girma ne a garin masallaci ne yaje wurin ne yayi tambaya sai aka ce masa to yace to shi yana neman gidan sultan aka ce amirul mu'minin ya ce eh aka ce to wancan gidan da kake gani na yimbu gidansa kenan mutumin da kake gani kuma a kwance a gindin bishiya a kofan gidan shine amirul mu'minin yace bai yarda ba aka ce kai yace ina nufin ku shugaban ku na kasar duniya na musulmi gaba da yace eh shi nake nufi yace ah, ban gane yace kai idan shi kake kake tambaya gidansa kenan na gaya maka kuma wanda na ce ma yana kwanci a wannan kofan gidan shi din dai shi ne in shi ka zo nema shi ne abin ya bashi mamaki ya za ce shugaban musulmi gaba ɗaya yana kwanci a kofan gida yana ma bacci a kofan gida kuma ga gidan shi ba shi ne gidan da ya fi kowanne kyau a gari ba sai je ya tayar da umar umar ya tashi ya ce ya zo neman amirul mu'minin ne shugaban musulmi an ce kai ne ya ce eh ni ne umar ibn abdul aziz ne kawo ka ishe ni daga samarkar ne sako ne mutanen samarkar gaba ne kawo maka da ya karba ya karanta ne da na gaya maka cewa cewa ba ibn musulmi ya zalunce su ya shiga garin su ba tare da ya kira su zuwa ga musulunci ba sai yana gama karantawa سيدنا عبد العمر بن علي زي اباشي ذكرنا ده ابو الرجوع اباشي ابو الرجوع كان يجوي يبايا ليتن دسوس كروتا سيروت بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن عبد العزيز الى عامله ام قتيبة ابن مسلم الباهلي بسمرقند أن نصب قاضيا ينظر فيما زعم ya yi katma ya ce gashi nan koma da su ya ce daga umar ɗan abdulaziz zuwa ga ma'aikacinsa a ko representative ɗinsa a samarkand ka da alƙali cikin waɗanda kuke a garin musulmi ya yi hukunci tsakaninka da su a abin da suka riya ya karɓi takardar nan ya duba ya ce to yanzu wannan takardar mai za ta yi masa kawai da rutu ‘yan layi kaza mai za ta yi to ba abin ya yadda takardar ba shi zan saƙo ne amma a zuciya sai na ganin ya za a yi kuma a ce shugaba ne zai nada alkali cikin mutanensa kuma su hukunci da zai zai tumbuke shi ko wani bai kama da haka shi amma haka dai ya juya bai zo ko ina ba sai wajen Kotaiba ibn Muslim al-Bahili yace ga laita daga sarkin ku daga shugaban musulmi Kotaiba ibn Muslim ya karbi wannan takardan yaga eh lalle daga Umar ibn al-Aziz ne sai ya nada alƙali cikin musulmi baya kansa da suka zo yace to ga karar da waɗannan suka yi ku duba suka kira suka kira suka ce eh gaskiya ne ai da mu aka shiga birnin saboda haka hukuncin musulunci shine mu fita duk musulmin da yake garin nan zuwa yammacin yau a fita garin nan gaba daya a shigo a yi musu wazi in sun karɓi musulunci fa lillahi alhamdu in ba su karɓa ba sai su biya jizya so da aka yanke hukuncin nan suka ga musulmi gaba ɗaya suna nan da ɗaya kayan su za su fita su bar barga shugabannin su suka kira suka ce a'a hadhihi ummatun hukmuha adlun wa rahma suka ce wannan al'ummar gaskiya hukuncin ta adalci ne da rahma gabaɗayan su suka shiga musulunci gabaɗayan mutanen gaban suka shiga musulunci to in ba ire-iren waɗannan ba za ka samu a ce gabaɗayan mutane masu sabuwar aƙida ko masu wata aƙida a ce an abin da ɗinsu sai da misali yanzu ka samu ashe mutanen coci gaba daya an ji musulmi an yi wa'azi da pasto da mutanen cocinsa gaba daya sun musulunta wannan ana samu amma a ce manzo ya zo ya yi wa mutane wa'azi a ce wani ya zo da dabara guda daya eh? yayi yana ganin cewa in yi dabaran nan zai yi nasara dukkansu mabiyansa su kafarta akwai rashin sanin tarihin addinai akwai kuma tsananin gurur da asiƙar za'ida bin nafs yaudara da wuce gona da irin wajen jiji da kai wanda wannan ita ce damar ɗabi'a ta yahudawa to in ba haka ba bayan da za ku kuce wai ta hanyar dabara guda ɗaya za ku kafartar da musulmi gaba ɗayansu wannan mummunar hila ce kuma kamar da muka faɗa takan yi tasiri mazi'afun nufus takan yi tasiri masu raunin imani wannan shi yasa malamai suka tsananta ko shari'ar musulunci ta tsananta hukuncin ridda ta tsananta hukuncin ridda saboda samuwar haka ɗan a cikin al'umma har yayi tasiri ma waɗansu to lalata al'umma ne lalata al'umma ne girgiza imani ne na al'umma saboda duk mutumin da yayi wannan to an zafafa wajen hukuncinsa shi yasa hukuncin ridda dai tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam bal al al'allamatu az-zamakhshari yace hukuncin ridda ya tabbata da al-qur'ani ba da sunna kare ba kamar idan su yau suke jayayya suna cewa sunna ce ahad ba za yi aiki da ita wajen izhaqun nufus ba al al'allamatu az-zamakhshari a tafsirin suratu التوبه يا ياش قراني يا فتو ياي مغانا قرابا دو وندا يردا اكشش ايناني الله بارك فيك سركي انا شيوا ا آه. وانكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما من نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ya ce idan suka karya alkawarin zaman lafiya tsakanin ku bayan an ɗauki alkawarin da su hmm? wa fa'anu fi ku suka soki addini ku ne ridda ne so abinda wannan irin wannan misali yaudarar nan suka ne ma addini kuma zai janyo masu rauni imani su rasa imaninsu so zai kawo balbala cikin al'ummar musulmi to kuma ɗaya daga cikin abin da shari'a ta zo da shi shine tabbatar da addinin musulmi da kuma duk wanda ya zaɓi ma addini a bar shi addinin in za a wato ainihin fitar da shi daga addinin ya zanto ta hanyar ikana'i ba ta hanyar yaudara ba ta hanyar a presentin masa hujjoji masu gamsarwa ya gamsu amma ba a yaudare shi da wani abun duniya ko da wani wata dabara ba musulunci bai yadda a shigar da mutane a musulunci ta wannan hanyar ba bai yadda a fitar da waɗansu daga addininsu da ba na musulunci ba da hanyar da yaudara ba to sai Allah ya ce faƙatilu a imbatar kufur waɗannan ba wai kawai ƙananan kafare ba ne shugabannin kafare kenan na Allah ce ku yaƙe shi ɗan ce ku yaƙe mutum mai ake nufi in har za ka yaƙe mutum ai za ka kashe shi maksudin maka ya ƙi mutum ai shi ne in ma ya sallama ko kuma ya mutu shi ne abinda ya sa ake yin yaƙi ke na ko? in ma ya bar abinda ya sa kake yakansa ko kuma ya mutu ko kuma ka kashe shi shi ne ma na wannan to a zarakta ne ke cewa wannan ayar ta tabbatar da hukuncin wanda ya wato ainihin soki musulunci wanda sukar musulunci wato abin nan ne ridda ne ga wanda yake musulmi waɗannan ba fa waɗanda suke arna ne ba musulmi ba amma an yi kulle yarjejeniyar zamantakewa da su amma in sun soki addini to me yafi suka ba addini ka yaudari waɗanda ba sa cikin addini waɗanda suke cikin addinin cewa ka musulunta zuwa an jima ka fita daga musuluncin don ka sa musu shakku ka nuna cewa kai ka bar addinin ne a dalilin da ka shiga ka ga abin da bai dace ba ka gane shi ka gane cewa ai addinin ba na gaskiya ba ne shi ya yasa ka fita alhali karya kake kawai ka shirya ne hanyar da zaka rauna na imanin masu rauni ka sa musu shakku ko ka fitar da su daga addini eh, wannan zancen na alalamar zamashiri shi ne zancen da mu ya karfafa a cikin littafinsa a tafsir al-mawdu'i li ayati al-ahkam fi al-Qur'an al-Karim malamin mu ina nufin professor Muhammad Kabir Yunus hafizahullah to ina muku maganan Muhammad Abu Zara a cikin zuhar tafsir sai ce wannan abin da ya tabbata da sunna to ba da sunna kare ba ya tabbata da Qur'ani ba da annabi yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa ku kace shi to saboda irin wannan ne saboda kada ya kawo wannan balbala cikin al'ummar musulmi har a saba waɗansu jin cewa ai waɗansu sun fita daga addini saboda sun gane addinin ba na gaskiya ne bayan sun shiga ciki alhali suna da ilimin addini wanda bigi bogi ne daman tsarawa suka yi su yi haka ɗan ba wai da gaske ne sanin addinin ne ya sa su suka fice a ciki ba duk wanda ya koyi musulunci da gaske ya shiga cikinsa ba ta kana'a bai yi ya fita cikinsa a hadisun harakar da abu sufiyan ai abinda abu su ɗaya daga cikin tambayi da abu sufiyan ya yi yaya suke in sun shiga musulunci suna fita mabiyan annabi muhammad yaya suke suna fita daga addinin don fushi da wani karantarwa na addinin ko da wani abin da shi jagoran ya musu abu zuwan ya ce a'a ya ce anan ne kawai na iya samun wani abu da zan faɗa na ce to amma dai mun bar su da ɗan rata mun yi kwanaki da barin madina ba musamman ya faru bayan mu ba kawai ɗan ya ɗan saka wani abu lokacin ba musu wani shi amma bai sun yi ƙarya saboda kada kada a rubuta a tarihi cewa ya taɓa yin ƙarya Kunga ga balarabe a jahiliya yana kyaman ƙarya to yaudara ko ƙarya ne ga bai a halin kitab mai karanta littafi yana ƙarya ƙarya ba ɗabi'a ce ta musulmi ko mai imani ba malam ya ce to wannan shesa, saboda wannan zance da annabi alaihi salatu wasallam ya tabbatar a kashe duk wanda ya canza addinin sa wato musulmi wanda ya shiga musulunci ya dawo ya canza daga musulunci din hukuncinsa kisa yace shi yasa ba musulmi bayan nan suka shaddada cewa duk abinda mutum yayi ana karban tubarsa amma banda zandaka banda zandaka zandakan ne wannan abin da yahudawa suke wato mutum ya shiga musulunci da yaudara alhali ba musulmin ba ne bai yadda da musulunci ba ya shiga ne zahiri domin ya ɓata shi daga cikin gida wannan hukuncin san in an kama shi kisa in ya ko ya ce ya tuba la taubata zindiki, shi zindiki ba a karban tubansa kun gane wannan to wannan ba karaman laifi bane yaudara da zambo cikin addini babban laifi ne wadda saboda girmansa malamai suka suka wannan din cewa lallai zindiki ba a karban tubansa abin mamaki shine wannan dabarar har yanzu fa suna nan suna kanta ana samun da ba yahudawan ba ana samun cikin abokanan gaban musulunci waɗanda suke yin wannan ko a nan najeriya akwai ƙungiyar bazata su abinda suke yi suna zuwa ne su faɗa mutane cewa da su musulmi ne da amma yanzu sun zama kirista saboda mai imma saboda su ce sun gane ai duka abin ɗaya ne waɗanda yaudarar su bai kai tan ciki ba kenan su ce sun gane abin ɗaya ne ko ka bauta sama ma Allah da Qur'ani ko da Linjila ko da Attaura ko da Zabura ai duka Qur'ani ya ambace su so duk wanda ka bauta sama ma Allah da shi daidai ne saboda haka babu bambanci tsakanin musulunci da kiristanci da yahudanci da Qur'ani da Attaura da Linjila da Zabura shi ma nan kanci yaudara ce irin wannan ko kuma na biyu su ce a sun gane cewa kiristanci shi ne daidai annabi muhammadu ma da ya zo ai bai saba ma kiristancin ba saboda haka bari su yi abinda annaban ya zo shi ma ya gane yi a wannan sun fi waɗancan zurfi wajen yaudara ko ko kuma waɗancan sun fi su yaudara saboda su sun shigo maka ta hanyar da ba za ka yi fada da su da wuri ba amma wannan duk jahilcin musulmi in ka ce masa da kiristanci da musulunci daidai ne shi abinda annaba ya zo da shi daidai ne abinda kiristanci yake ai in banda dai wanda Allah ya batar ko ka ce annabi isa da annabi muhammadu duk abu guda suka zo da shi kuma abu gudan kana nufin irin kiristancin da ake yi na inna Allah salisu salasa na almasihu ibnullah na ittakhadha Allah waladan kace wannan kiristanci shine abinda annabi Muhammadu yazo da shi ako musulmi zai fada da kai saboda shi ya san abinda annabi Muhammadu yazo da shi tauhidi ne cewa Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya to abin bakin ciki akan samu to waɗannan suna nan suna suna nan suna suna yin haka din waɗansu ɗaukan nauyinsu ake yi su ce ai da su musulmi ne sakon hmm? da kuma cikin abin da sunar sana su kuma nan rauni ne na imani rauni ne na zukata musu yawa za su zo wurin musulmi sai su shelanta shiwa sun musulunta su wannan ba da nufin su ɓatar da musulmi ba ne da nufin su kwace dukiyar musulmi suke saboda a tara musu kudi a sun musulunta shi kenan sai su tafi suna nan ba su musulunta ba sun dai samu kudi a hannun musulmi su ba waɗannan mai wadara ne bai dace a kyale su bayan an fahimce su hmm? ko da ba su zama ta zindikai ɗin ba to waɗannan mai wadara ne bai dace a yi musu ta'azir in an kama su wadda zai hana sun yi haka ɗin gobe kuma a ɗauki su a yaɗa a social midiya littankili kuma don su zanto rid'an lighairihim dar'an lighairihim nakalan zanto abinda zai hana waɗansu shi gaba da irin wannan yaudara ko ainihin ma musulmi wanda wannan ya kai akan hana waɗansu taimako saboda irin waɗannan ne na gasken zai zo a ce har irin suna zuwa daya. to bai dace mai haka bai dace mu tabbatar mu yi bincike wanda muka gane makaryaci ne ko ya saba zuwa a gari abun bakin cikin ma shine zaka samu a gari guda mutum zai je wannan masallacin ya ce ya musulunta a taimaka mashi kuma wani bayan wani satin zai je na masallacin ya ce ya zo da ya musulunta dan a taimaka mashi to so nawa ake zai musulunta so nawa ake shiga musulunci to su ma waɗannan mayaudara ga cikon abin da waɗannan suke faɗa ko lokacin wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum zamu bari sai sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu dora daga wannan din to su wanda ya zasu na sai zanto zindiqanti saboda ta'alil da suka yi ko abin da yasa suka yi wannan din la'allahum yarji'un domin wai musulmi su dawa da baya daga karban musulunci domin su riddantar da musulmi za mu ƙara bayani akan ah, hukuncin duk wanda yake yin da'awa don rauna da musulunci don ya saka musu shakku cikin addinin su ko don su yi ridda a karatunmu na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai falashe daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.